والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم waɗanda kuma suka yi aiki cikin ƙaryata ayoyinmu suna ƙaddara cewa za su gagari Allah su kuɓace masa ya kasa azabtar da su to waɗannan su ne ma'abota wutar jahim za ta lazimce shi kamar yadda aboki yake lazamtar abokinsa